Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 21 da 25 da kuma mita 31 ko kuma shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Badriya Tijjani Kalarawi ke fatan kun waye gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji 'yan takarar shugaban Amurka a jam'iyyar Republican sun caccaki juna gangamin yakin neman zaɓe a New Hampshire. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran kuwa ya sha alwashin maidawa Isra'ila martani kan harin da aka kai a Siriya. Idan muka je Najeriya, gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da fashewar wani abu a ƙaramar hukumar Giwa ta jihar. A da cewa akwai wani abin fashewa wanda ya fashe akwai yaro ɗaya a cikin kusan goma zuwa goma sha ɗaya wanda suka ji rauni wadda ya rasa ransa manoma tattasai a wasu jihohin arewacin najeriya sun tafka asara sakamakon amfani da gurbataccen taki gaskiya an yi asara sai dai kuma masara ce dai da kuma abin da nan gaba ba su abin da Allah zai ba amma a bangaren tashi dai gaskiya an yi asara ba na sosai ba karama ba nan yanzu na akalla ka an kashe kuɗi ya kai kamar kusan dubu ɗari biyar amma ka ga yanzu ko na dubu ɗari za a samu ba akwai kuma karatun gasar hikaya amma za mu fara da labaran duniya. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump da babbar abokiyar takarar shi a jam'iyyar Republican Nikki Haley sun bace kolin caccaka da sukar juna a kwanaki biyun karshe na gangamin yakin neman zaben fidda gwani wanda za a yi a ranar Talata a New Hampshire. Misraeli ta disa ayar tambaya kan lafiyar kwakwalwar tsohon shugaban bayan ya yi ta ambatar sunan Nancy Pelosi ta jam'iyyar Democrat. Mr. Trump ne ya fara caccakar Haley a gangamin da ake yi a Manchester, inda ya ce 'yan Democrat na son ganin Miss Haley ta zama 'yar takara da Republican ɗin suka tsaida, inda cikin sauki za ta sha kaye a zaben. shugaban ibrahim ra'isi na iran ya ce ba za su taɓa yafe harin makamai masu linzamin da aka kai birnin damascus na siriya ba wanda ya hallaka dakarun juyin juya halin ƙasar biyar mr ra'isi dai ya ɗora alhakin harin kan isra'ila kamar yadda mai gabatar da shiri ya karanta a sanarwar shugaban رئیس جمهور ya پیامی جنایت اخیر رژیم سهیونیستی در حمله ya ce ci gaba da kai har-haren ta'addanci a gare mu abu ne da ba za mu lamunta ba wannan ya nuna mana cewa mun tsayewa gwamnatin yahudawa a wuya ba za mu bari su cimma mummunar aniyarsu ba tabbas za mu mai da martani harin wato ya lalata wato harin da aka kai din ya faɗa kan ginin da sojin isra'ila ke zama a damascus amma kuma wato sojin iran kenan amma kuma kawo yanzu isra'ila bata ce uffan kan harin ba za a ci gaba da zanga-zangar ƙin jinin masu nuna wariya a jamus wannan ya biyo bayan wata tattaunawa sirri da aka kwarmata tsakanin masu tsatsauran ra'ayi da ƙin jinin baki a watan nuwambar bara kan za a ta sakiyar miliyoyin mutanen da ba asalin jamusawa ba zuwa ƙasashen su. Äh, wannan mai zanga-zangar cewa yake yana da mahimmanci mu ci gaba da wannan bore saboda idan muka naɗe hannu za mu wayi gari sun kore mu. An dai shirya gangami daban-daban da ake sa ran masu zanga-zangar za su wuce mutum dubu ɗari biyar kamar yadda aka gani jiya Asabar. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. wata mummunar gobara ta tashi a depo din gas da ke yankin gabar tekun baltic a rasha hukumomi dai sun ce babu wanda lamarin ya shafa a osluga da ke kusa da birnin st petersburg gwamnan yankin dai bai bayyana musabbabin tashin gobarar ba to amma kafar yada labaran yankin ta ce an ga jirage marasa matuƙa suna shawagi a wurin ukraine dai na amfani da jirage marasa matuƙa wajen kai hare-hare a yankin wanda ke cike da masana'antu a rasha a matsayin martani kan bama-baman da ita ma rashar ke harba ababen more rayuwar kasar su. kwamitin tsarin mulki na senegal ya wallafa sunayen ƙarshe na 'yan takarar shugaban kasa su ashirin da za su fafata a zaben shugaban kasa a watan gobe sai dai kuma babu sunan fitattun 'yan takara biyu wato madugun adawa usmanu sanko wanda kotu ke shari'a da shi sai kuma ɗan takara karim wad ɗan tsohon shugaban ƙasa da aka hana takara saboda kasancewarsa ɗan ƙasashe biyu shugaba mai barin gado maki dai ba zai tsaya wato takara a karo na uku ba ba dai a san wanda ke sahun gaba a wannan zaɓe ba to amma Mr sal ya zaɓi Firaminista Ahmadu ba a matsayin wanda zai gaje shi to karshen labaran duniyar kenan. mujalla sai kuma rahotanni. Abubuwa sun yi zafi a gangamin yakin neman zaɓe a jihar New Hampshire ta Amurka. Kwanaki uku a gudanar da zaben fidda gwani mai matukar muhimmanci inda Republican za ta zaɓi mutumin da zai tsaya mata takarar shugaban ƙasa a zaben watan Nuwamba wato Nuwamba da ke tafi. Donald Trump dai da alama shi ya fi rinjaye a ƙuri'un jin ra'ayi. Tsohon shugaban na Amurka na fuskantar hamayya daga tsohuwar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley da kuma gwamnan Florida Ron DeSantis Santes ga rahoton da Ume Masani Abdulmumin ta hada mana. Kwanaki biyar da suka gabata, Donald Trump ya lashe irin wannan zaɓe da aka gudanar a jihar Iowa da kashi da ɗaya cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada, inda abokan sani ke Haley da Ron DeSantis suka biyo shi da maki talatin A yanzu Mr. Trump ya sake shirin lashe irin wannan zaɓe da za a gudanar a jihar New Hampshire inda yake iya samun kashi 50 cikin ɗari kamar yadda ƙuri'ar jin ra'ayi a baya-bayan nan ke nunawa. tsohuwar jakadiyar majalisar ɗinkin duniya nike heli daga cokan ta dogara kan nasarar wannan jiha a yanzu ƙuri'un na nuna ba za ta haura kashi 34 cikin 100 ba a yau ta ɗaga ayar tambaya akan lafiyar kwakwalwar Mr Trump na zama shugaban ƙasa bayan ya nuna kamar tantama ko bayyana ta da tsohuwar shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi a jawabin da ya gabatar na neman a zaɓe shi Ta ce a daren da ya gabata ana cewa ya birkice ana cewa yana wasu maganganu na daban yana maganar Nancy Pelosi ya ambato suna na babu adadi a wannan labarin da yake bayarwa ba za mu iya dogara kan irin wannan mutumin da hankalinmu bai kwanta kan lafiyar kwakwalwarsa ba hakan ba mai yiwuwa ba ne Nikki Haley ta tsaurara sukar da take yi wa Mr Trump a 'yan kwanakin nan inda kusan fafatawar ta fi zafi tsakaninta da tsohon shugaban. Gwamnan Florida Ron DeSantis shine a matsayin na uku a New Hampshire kamar yadda ƙuri'un ke nunawa. A yanzu Miss Haley na cikin matsayi sosai musamman idan ta gagara samun sakamako mai gwabi. Muddin hakan ya tabbata to babu wani abu saura da zai iya kange Donald Trump daga samun takecin takara a jam'iyyar Republican. Rahoton da Umaima Sani Abdulmumin ta haɗa mana kenan. To bari mu nufi Najeriya. Wani wani yaro ya rasa ransa wasu kimanin goma kuma sun tsira da munanan raunuka sakamakon fashewar wani abu da ba a kai ga tantance ko menene ba a garin kidandan na yankin karamar hukumar giwa ta jihar kaduna bayanan da aka fara samu kan lamarin dai sun ce yaran sun tsinto abin da ya fashe ne a daji lokacin da suka je nemo itacen wuta suka dawo da shi gida ga karin bayanin da mukaddashin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar ta kaduna mr samuel arwanyewa abdulsalam ibrahim ahmed jiya asabar 20 ga watan janairu da muke ciki da rana mun samu rahoto daga nan garin kidandan da ke karamar hukumar giwa inda aka sanar da mu a da cewa akwai wani abin fashewa wadda ya fashe wadda kuma ya cewa wasu ƙananan yara wadda suke karatun addini a ƙarƙashin wani malami hakan to yara goma zuwa goma sha ɗaya sun samu raunuka kuma daga bisani aka yi sauri aka garga da su zuwa wata karamar asibiti na matakin farko daga bisani kuma aka wuce asibitin koyarwa na jami'ar ahmadu wanda da ke shika a zaria to ba asarar rayuka a sakamakon fashewar wannan abu akwai yaro daya a cikin kusan goma zuwa goma sha daya wanda suka ji rauni wadda ya rasa ransa baya ga shifa baya ga shi sauran duk ah, launuka suka ji kuma ana nan ana masu jinya to iya aka yi wannan abin fashewa ya bulla to rahoto da muke da shi na wucin gadi a jiya din ta nuna mana da cewa dai dai shi wannan abun fashewan su ɗaya daga cikin wannan yaran da suka ji raunin nan ɗaya daga cikin ya ɗauko wannan abin ne daga daji yayin da suke neman ko ice hakan nan dai abin da muka tsinkaya jina halin yanzu. To an tantance me wannan abu da ya fashe ko bam ne ko gurnetu ko wani abu? so a yanzu ba za mu iya hankali ba ana nan dai an tukufa ana nan ana bincike kuma kasan shi abu irin haka ba sauri za ta dole sai an zo da kwararru su za su duba wannan abin kuma yanzu da muke wannan magana mai girma gwamnan jihar kaduna sai sanata obasanjo ya ba da umarnin cewa a fara wannan aiki kuma tun jiya asabar dan mun fara wannan aikin da jami'an kuma dai menene a bincike wanda aka fara yanzu zai bayyana mana sanka sanka akan sabbabin shi wannan abin da ya auku. aukuwar wannan al'amari ya tayar wa mutane da dama hankali ba ma wai a yankin na kidandan ba har da sauran wasu wurare shin me ake yi game da haka to yanzu akwai tattaunawa da kuma tuntuba wadda gwamnatin jihar kaduna tana yi da shugabannin al'ummominmu. domin a kwantar masu da hankali ana masu bayani akan wannan abin da ya faru kuma ina amfani da wannan damar in sake jaddada da cewa mun nisa akan tuntuwa yadda muke da shugabanni da kuma sauran mu domin mu kwantar masu da hankali kuma sun fahimci bayanai yadda muka yi masu akan wannan abin alhinin da ya faru jiya asabar. Mista Samuel Arwan kenan mukaddashin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna a Najeriya. To har yanzu muna a Najeriya inda manoma tattasai a wasu yankunan arewacin kasar ke ci gaba da juyayin irin asarar da suka tafka bayan amfani da suka yi da gurbataccen takin zamani. A jihar Kano manoma da dama sun ce sun zama makudan kuɗaɗe a noman tattasai na bana. To amma ba su samu ko sisi ba kasancewar ya lalace. Bayanai dai na cewa an fara ganin karuwar farashin tattasai a kasuwanni saboda babu shi sosai. sosai ga rahoton da zahadin lawal ya aiko mana daga kanan. ina tsaye a gefen gonar malam ali da ke ƙauyen fangali tsibiri cikin ƙaramar hukumar wudil a jihar kano yana aikin ruwa masara da kabewa da tumatir da tattasai sun girma sun yi kore shar wasu daga cikinsu sai dai tattasan bai kyau ba wani ma ya bushe duk da ruwan da ake bashi ga ciyawa ma wani cici cire ciyawa nake noma ke mu amma na ga har ita kanta masarar gashi kamar kwari da sun eh, ok ita ma tsutsa mu koma arewa da gonar kaɗan inda muka tattauna akan yadda noman tattasai a bana ya kasance gaskiya an an yi asara sai dai kuma asara ce dai da kuma abin da nan gaba ba su abin da Allah zai ba amma a bangaren ta shi ne gaskiya an yi asara bana sosai ba karama ba me ce ce asarar nan yanzu na akalla ka ga kace kuɗi ya kai kamar kusan dubu ɗari biyar ana wannan gurin kuma ka ga yanzu ko ko na dubu ɗari ne za a samu ba kaga an yi asara me ya jawo wannan matsala tattasan duk yake konewa gaba yaya eh to abin da yake faruwa dai mun dai an ce da mutaki kuma yanayin shekara ne kuma ko Allah ne kawai Allah da yake san daidai yanzu ka zuba taki a nan gonar sai ku an zuba taki sosai ma ko da ne hausa da na zamani an zuba sosai kafin ka zuba takin ya yanayin tattasan yake kafin a zuba takin da farko sun da aka dasa shi lafiya lau iki amma kuma da karshe ana zuba takin kuma Allah ya kawo wannan larura kamar da wannan abu bai faru ba na lalacewar wannan tattasai za ka samu kamar nawa akalla ai yanzu anan ya wannan gona a ce Allah ai kasar ba san ba ce ba bai lafiya ba ai sai a samu sama da dubu ɗari ne za a samu ai a samu kusan miliyan a wannan gona yanzu kayayyaki kamar buhu nawa haka na ga ya dan fara jajoja wani wurin wannan jajin da ya fara ko an ya lamun haka ake yi sai a buɗe nan eh haka ake yi kamar kaɗan yamma da gonar malam awwalu gonar malam muhammad ali dahiru ce yake aikin cirar ciyawa shi ta shi ya fi son waiza guda ɗaya ko zafi ko kuma sanyi ga wannan karan sai ake samu sanyi da zafi kuma kaga dole ta shin yake samun matsala saboda cewa waiza guda ɗaya ne zai fi kuma da kuma matsalolin kamar taki wani ba takin ba da kyau sosai ka kamar wannan kaga ya fara yi amma amma kuma gashi yanayi ya canza masa kaga ya fara bushe ya fara motsewa da ci misali akwai irin wannan kaga kamar wannan shine kalarsa yana da kyau ya mike ba samu matsalar nan sosai ba kamar wannan ba kaga wannan yi ba zai yi ba kuma duk haka kusan wanda ya takure da haka yake da haka yake da haka yake abin da ya takure da haka yake bayan na fito daga gonakin tattasan na leƙa kasuwar 'yan kaba da ke birnin kano a nan ina bangaren da ake sayar da tattasai da sauran kayan miya a kasuwar yan kaba ga tattasai nan buhu-buhu wani kuma a kwando amma babu hada-hada dai sosai kamar da aka saba a baya aliyu muhammadu bello shine sakataren kungiyar masu sayar da kayan gwari na jihar kano mu masu sayar da kayan gwari musamman tattasai da makamantansa a wannan kasuwa tamu muna sayar da buhun tattasai a bana akan naira dubu ashirin da biyu sabanin bara wannan babban buhun na dubu ashirin da biyu muna siyar da shi ne akan naira dubu shida dubu bakwai karamin buhu kuma wanda a bara muna siyar da shi naira dubu uku da ɗari biyar dubu hudu wani muna siyar da shi a dubu sha bakwai dubu sha takwas sakamakon karancin shi da muka samu a bana wanda ko rabin na bara bai kai ba na tuntuɓi ƙungiyar dillalan takin zamani ta najeriya pepsan don jin abin da za su ce game da zargin gurɓataccen takin zamani a hannun manoma kasancewarsu masu masana'antun sarrafa takin kuma masu shigo da shi daga ƙetare amma haƙata bata cimma ruwa ba rahotanni na cewa tun cikin damuna ƙwararru a fannin noma a najeriya suka yi gargaɗi kan yadda gurɓataccen takin zamani ke yawo a kasuwanni inda a wasu lokuta ma hukumomi suka kama wasu amma ga alama hakan bai hana shi shiga hannun manoman ba zaharaddin lawan bbc hausa daga Kano a Najeriya. To rahotannin da ke shigowa yanzu daga nan Najeriya na tabbatar da sakin 'yan uwan Nabiha Alkadriya waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a yankin Buhari na Abuja. a ranar talata biyu ga watan janairun hudu ne dai wasu 'yan fashin daji suka auka gidan suna biha suka sace ta tare da mahaifinta da kuma 'yan uwanta mata biyar daga bisani suka saki mahaifin nata domin ya kawo kuɗin fansa lamarin da kuma ya kai ga kashe ita na biha lamarin da ya jima da yana cewa al'ummomi da dama musamman arewacin kasar tuwo a kwarya duk da yunkurin da hukumomi suke cewa suna yi domin magance matsalar satar mutanen a yanzu dai 'yan uwan na biha su biyar sun kubuta inda jami'an tsaro suka kai su gida a cikin daren jiya to muna ɗauke da ƙarin bayani gaba a cikin shirye-shiryenmu. yanzu kuma sai labarin wasanni ga umar mika'il da labarin gasar kwallon kafa ta nahiyar afirka wato afcon da ke gudana a ivory coast Algeria da Tunisia sun shiga tsaka mai wuya a gasar kofin Afirka ta 2023 da ke gudana a Ivory Coast sakamakon gaza cin wasa biyu a jere da suka yi na rukuni. Algeria wadda ke rukuni na hudu ta tashi wasa da Burkina Faso biyu da biyu a jiya. Abin da ya sa ta koma ta uku a teburi da maki biyu a ƙarƙashin Angola da Burkina Faso masu maki hurhudu. Yanzu dole ne sai ta ci wasa na gaba kuma na karshe a rukuni kafin ta iya kaiwa zagayen gaba kuma za ta kara ne da Mauritania. wadda ba ta da maki a wasa biyu bayan angola ta lallasa ta da ci uku da biyu ita ma tunisia ta tashi ɗaya da ɗaya a wasa tsakaninta da mali kuma sakamakon ya sa ta koma ta uku a teburi ita ma dole ne sai ta ci wasan ƙarshe idan har tana son haɗewa da irin su senegal da kebbad waɗanda tuni suka samu gurbi a gobe ne kuma namibia da afirka ta kudu za su karkare fafatawar rukunin na biyar kuma in dai namibiyan ta yi nasara to ta samu gurbin zagaye na gaba kuma ta kore afirka ta gudun gida kenan sauran wasannin da za a yi a goban su ne na rukuni na shida inda Maroko za ta buga da jamhuriyar congo sai kuma tanzania ta kara da zambia da zarar Maroko ta ci wasan nata za ta haɗa maki shida kuma ta tsallaka zagayen na gaba tawagar tanzania ta dakatar da kocin ta adil amrosh kuma ta maye gurbinsa da hamid suleiman ali a matsayin na riko matakin nata ya biyo bayan hukuncin ladabtarwa da hukumar kwallon kafa ta afirka ta yi masa inda ta dakatar da kocin dan asalin algeria wasa takwas kan kalaman da ya yi bayan morocco ta doke su da ci uku da nema a ranar laraba jim kaɗan bayan tashi daga wasan ne amrush ya zargi morocco da cewa tana da ƙarfin faɗa a ji a hukumar caf har ma tana da ikon zaɓen ranakun da za ta yi wasa kuma da yadda za a yi alƙalancin wasannin ita ma tawagar senegal mai rike da kofin na afirka ta tabbatar da cewa an sallamo kocin ta aliyu sise daga asibiti bayan likita ya duba shi an kai kocin asibiti ne bayan tashi daga wasan da senegal din ta doke kamaru da ci uku da daya a ranar juma'a a gasar premier ingila arsenal ta farfado da fatanta na lashe kofin gasar bayan ta yi wa crystal palace dukan kawo wuka da ci biyar da nema a wasan mako na 21 wannan sakamako ya sa kungiyar ta mikel arteta ta koma ta uku a teburi da maki 43 iri da na aston villa dan wasan gaba na brentford ivan toney ya ci kwallo a wasansa na farko tun bayan da aka dakatar da shi daga buga wasa tsawon wata takwas sakamakon karya ka'idojin caca a ingila ita ce kwallo ta farko da ya ci a wasansa da nottingham forest cikin kwana 266 bayan wanda ya ci forest din ranar tara ga watan afrilun shekarar da ta gabata a italiya kuma an ɗan samu tsaiko a cikin filin wasan ac milan da udinese sakamakon zargin cin zarafin launin fata da golan milan ɗin mike magnan ya yi magnan ya sanar da alkalin wasa abin da aka yi masa kafin daga bisani ya fice daga filin inda su ma abokan wasansa suka rufa masa baya sai dai an ci gaba da wasan bayan tsaikon kusan minti goma inda milan ɗin ta yi nasara da ci uku da biyu Ta gaida Umar Mika'ilu. A cikaba da kawo muku labarai sha biyu da alƙalan gasar hikaya ta ta 2023 suka ce sun cancanci yabo. A yau za mu kawo muku karatun labarin mai ramu wanda Aisha Kabir mazauniyar jihar Kano ta rubuta shi. Ni Badriya Tijjani Kalarawi na karanta. Allah na furta da wata irin kasalaliyar murya binciko ne ya kamar kayan wanki ya cillo ni bakin kofa ba tare da la'akari da yanayi na na danyantakar jego ba wani raɗaɗi ne ya kewaye kwanyata na dafe na ina tauna gefen bakina abinka da gidan gandu tuni suka kewaye ni kwansu da kwarkwatarsu rantsuwa kamali yake kan sai na bar masa gidansa hakan ya wai matukar gigi ta tunanina har na manta da azabar da nake ciki rantsuwa kamali yake kan sai na bar masa gidansa hakan ya yi matukar tunani tunanina har na manta da azabar da nake ciki tabbas ina cikin tsaka mai wuya zurub lantana ta ara ta yafa tana ƙara ziga shi idan ita ce kwalan ta koki mai ganin mai dutse sai ta bar min gidana lantana wani ɗaci ne ya ziyarci makoshina tun asali da ma lantana ba sa ƙaunata saboda na zame musu kabewar kan kabari hawaye ne suka zubo mini kamar da bakin kwarya, sai dai hakan bai saka kamalu ya risina ba sai diri yake kamar mahaukacin kare ina ji ina gani ya watso mini duk wani abu da na mallaka tare tabbatar mini saki kwarara guda uku wannan shine tagomashin da na karba a washegarin ranar da na haihu kan abin da bani da laifi a kansa ko kaɗan roƙansa nake kada ya kore ni ban san inda zan nufa ba amma sai ya furta mini duniya fa da faɗi ki tafi duk inda ya yi miki mai ramu amma ke da gidana har abada miƙewa nai da ƙyar wata irin hajijiya ce take ɗiba ta ga jini na bin ƙafafuna yayin da marata take wani irin ƙullewa taga-taga nai zan faɗi na dafa bango hakan ya yi sanadin da hannuna da ki bangon ya yi ƙara ina da tabbacin idan ban samu karaya ba to ƙashin wurin ya tsage. da jan ƙafa na fito ban nufi gidanmu ba domin tun bayan bikina da sati daya aka yi wa mahaifana a ture aka kore su daga garin ban san inda suka nufa ba tsayin shekaru na a gidan kamalu da tunani da bakin cikin rasa su su nake yi ina cikin tafiya jini ya balle mini tun ina gane hanya har na so maganin biyu biyu gab da zan tsallaka titi wata mota ta kwashe ni tun ina ganin biyu biyu har na so maganin duhu duhu daga nan ɗip wuta ta ɗauke min. Tun bayan da muka mallaki hankalinmu wajen tantance fari da baƙi, muke rayuwa da tashin hankalin rayuwa, ba ko don komai ba, sai don saboda kazar wahalar da ba mu da alhakin yanka ta amma muke figarta a dalilin mahaifinmu. mahaifinmu ya kasance duk abin da ya furta sai ya faru wanda wasu suka yi wa hakan shaida da kambun baka akwai ranar da ana gini a makwabtanmu maginin yana can sama suna wasa da dariya da mahaifina sai mahaifina ya furta lado baya tsoron ya faɗo daga sama kafin ya ƙarasa sai gashi a ƙasa kansa ya bugi bulo har ƙwaƙwalwarsa ta fito waje nan da nan jama'a suka taru ana mayar da yadda aka yi tseren kwana biyu kacal wani makwabcinmu ya siya akuya ya tanka ta washe gari ita ma sai mushanta daga wannan lokaci aka so ja baya da yaran gidanmu idan muka je siyan abu ba a sayar mana ba mu da ikon zama cikin yara mai wasa a sanadin haka aka fasa auren yayyena guda biyu tasowa ta na taso da farin jini amma ya tashi a banza domin duk wanda ya zo gidanmu baya sake dawowa mahaifina ya shiga damuwa kwarai da gaske ta kai ta kawo ko masallaci baya zuwa saboda da an gan shi darewa ake yi alkawarin Allah baya tashi a wannan yanayin sai da ne aure har sau biyu to amma kuma dukkansu suna mutuwa sakamakon wajen haihuwa ina samun wabi kiri-kiri aka kekashe ƙasa aka ce ni da na ne muke cinye yaran sai da na shafe shekara hudu ina zawarci Allah ya jeho min kamalu cikin duniya ta babu irin gwagwarmayar da ba mu fuskanta ba domin shi mutum ne mai kafiya har wasu suna yi mishi lakabi da naci dambun kuturu mahaifiyarsa ta sha zuwa gida ta ci mutunci na da iyayena amma ya naci sai ya aure ni mahaifina ya yi ƙoƙarin nuna min illar hakan amma na dage cikin ikon allah aka yi bikinmu lafiya shekara ta ɗaya na samu juna biyu gidan su kamalu wani irin bauɗaɗɗen gida ne da ake yin rayuwar gargajiya duk tsananin ciwon da mace take yi ba za a kai ta asibiti ba don haka ban taba zuwa awon ciki ba haka na haifi yara na biyu duk maza amma bakwai ne ƙarshe suka rasu na sha wahala tare da zub da jini kamar bazan rayu ba tseren wata biyar na yi bari kamalu ya nuna rashin jin daɗinsa sosai musamman yadda aka soma ƙananan maganganu amma ya toshe kunnuwansa wannan haihuwar tawa ita ce ta hudu kuma kamalu ya kwallafa rai matuƙa a kanta babu yadda ban yi ba a wannan karin ya bar ni na je asibiti amma ya hana ni wata safiyar laraba na saci jiki na je asibitin da gwamna ya gina mana bayan gwaje-gwaje aka tabbatar mini da cewa dole na zo da mijina a gwada shi domin tabbatar da nau'in jininsa domin gwajin su ya nuna musu karfin jini na na da kimar da zai iya kashe yaro kafin haihuwarsa idan kuma har na haife shi to ba zan shayar da shi ba idan har suka tabbatar da yanayin jinin kamalu za su dora mu akan wasu shawarwari har sai na haihu ko da na je masa da bayanin sai ya faɗa wa idanunsa kwallon audu ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba akan wani dalili zan karya musu al'adar gidansu duk tsananin ciwo sai dai a yi maganin gida saboda kakansu shine sarkin wanzaman garin a ƙarshe dai ya mana barazana da idan har na sake zuwa asibiti a bakin aure na a haka na haƙura ina ji ina gani har na haihu bayan bakar wuyar da na sha jini ya balle mini shi ma kuma yaron ya koma nan fatse gumi da ƙananan maganganu suka so tashi har ta kai zaman tsakar gida ya gagare ni. Idanuwana na buɗe da sauri na rufe su saboda wani haske da ya min mikiya. Cikin tsantseni na sake buɗe su. Ɗakin da nake ciki nake bi da kallo. komi na ɗakin fari ne tun daga kan inda nake kwance har zuwa hasken fitila da kuma bangon ɗakin haka lahirar take da kyan gani na samu kaina da faɗa a ƙasan zuciyata a lokacin kuma da wasu mutane biyu suka shigo ɗakin su ma da fararen kaya da wata igiya a jikinsu a zuciyata sai na furta waɗannan su ne masu tambayar kabari ya jikin naki muryar ɗaya daga cikinsu ta doki kunnuwa na, haka ake fara tambayar kabari dama na samu bakina da faɗa nan asibiti ne ba lahira ba mutumin ya faɗa yana murmushi kaina na dafi ina jin babu daɗi a ƙasar raina da har yanzu nake a raye tuni na shiga ƙalubalantar kaina da har a lokacin nake a raye a bakin likitan da na ji cewar wani ne ya tsince ni yashi a titi ya kawo ni na tabbatar da ya san ko ni wace ce da shi ma ba zai kawo ni ba sati na biya a asibiti zuwa lokacin na gama warwarewa sai dai wanda ya kawo ni bai sake dawowa ba ranar da za a bani sallama da tunanin inda zan nufa na yi ni. likitan da yake kula da ni na yi karambanin yi wa tambaya kan shin da gaske ne abinda likitocin garinmu suka sanar da ni a nan yake sanar da ni cewa akwai mata masu irin larura ta wasu kuma halitta ce ta ubangiji kafin su tara yara suna fama da wabi a farkon haihuwarsu daga nan sai kuma ubangiji ya ba su tsayayye mahaifiyarsa ma sai da ta haifi yara takwas suna rasuwa a kansa ne ta samu tsayayye kuma daga shi bata ta ƙara ba wasu matan kuma idan suna da nau'in jini positive to ana buƙatar da sun haihu kafin cikar awoyi saba'in a yi musu wata allura da ake kira rogam hakan zai taimaka matuƙa da kuma yaran da za su shayar Ba zan ce na fahimci bayaninsa ba saboda ilimi ne da bani da shi, sai dai ya tabbatar mana da cewa mahaifina ba maye ba ne, sam babu maita a duniya sai dai kambun baka. Take jikina ya yi sanyi na so soma tunanin shin ta yaya zan nemo mahaifana. Na gamsu da bayaninsa sai dai har gobe ina kwana ina tashi da tunanin yaushe ne wannan karatun zai shiga kunnuwan 'yan ƙauyenmu har ma su gamsu. Shin ko kuma ina da muryar da zan yi kira na wayar da su game da jahilci da duhun kan da ya mamaye rayuwar Shin da gaske ne za su amince cewa babu mai ta sai kan baka? madalla idan kuka je shafin mana intanet bbchausa.com mun wallafa sabbin labarai babban labarin mana cewa mai zai faru da shafukan sada mu idan mun mutu sannan kuma akwai mamacin wannan karatu na hikaya ta na labarin mai ramu shi ma yana shafin namu akwai labarin wasanni inda newcastle ta yi watsi da ta yi kan trippier casimiro kuma na cikin rashin tabbas a manchester united akwai waiwaye na fashewar nakiya a ibadan da nasarar najeriya a afcon duk suna shafin namu to iya iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin wanda umar masani abdulmumin ta haɗa shi ahmad wakili ya sada ni da ku a kai da sauran abokan an aiki badriya tijjani kala rabi da na gabatar nake fatan kasancewa da kunan da minti talatin da yarda allah a cikin shirin mu na hantsi.